نعم وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال بواو للجمهور ودونها لابن كثير وعليه رسم المكي وعلى الأول سائر الرسوم أما صور ربوتون قرآني دواو سكت فيها وقال موسى موسى ربي أبنجي لا أعلم شيني مثني عالم الله شيني مثني بمن جاء بالهدى ga wanda ya zo da shirya ne inda hi da hukunsa wa alimu Allah masani na annimu hiqqun ni ne gaskiya nake wa antum mudulluku kuma banata ne gaban sarki aka ga magana wa man an yi adabinsa ala man takunu wa man takunu lahu da kuma wanda take kasancewa gare shi Allah shi ya sani bil huqaniya lil jumhuri wa taqtiya wa taqtaniya li hamza wa kifai wa man takunu lahu aqibatu dad da wanda da wanda adda karshen gida na kwarai Allah shi ya san wannan aqibatu mahmuda fi daril akhirah wa huwa ana annai Musa ce ni fi shakkai ne ga tsarin gani innahu yadda al'amari yake la yaflihu zalimun azzalumai ba su samun nasara fi darai ni gidan lahira da duniya bal lahum hizun sura da kunya fil hayati duniya. bil qatl da kashi wal asr da kamu wa darbi jizya sai jizya wa fil akhirati al qiyama suna da azabun nar azabun wuta Allah ka tsare mu ita a'a fir'auna wa'azi ya kama jiki ne amma kuma bai iya bada waya kai tsaye

وإني لأظنه من الكاذبين wato in Allah ya kawo da huskar mutum daga barin gaskiya bai gane ta ta yi ake bai gane a taimallan Allah sau sauƙaƙa wa ƙala fir'aunu sai fir'aunu ya ce ya ayyuhal mala'u ya ku manya masu cika ido yan majalisa ma alimtu lakum min ilahin gairi ni dai sani na to me mu da sani ne ma alimtu lakum min ilahin gairi ni ban san wani abin bauta ba gare ku in ba ni ba shi fir'auna ja'ala adamu ilmihi yasin ya rashin sani ne mustalziman li adami rashin sani ne akwai wani abin bauta ba shi ba to shi an lazimi ga rashin abin bauta ai abin da yake nuhi laukana la'alima inda akwai wani abin bauta ba ni ba da na san shi au ko ko wani tafsiri na fa'ilmahu ya ko da saninsa la wujudihi ba samu ne ba dan wayo shi sani ne bai san abin bauta ba gare su in ba shi ba bai ce babu ba mun gane magana in ne yakun inda Huma ya katal lil da adabi domin babu gunsa abin da ya yankau da cewa babu wani abin bauta in ba shi ba ya san haka wani za ƙala don haka ya ɗauki hankalinsu ya ce fa'auƙin ya hamanu ina hamanu an kashe gashe ce kai taho kai hasamin fa'auƙin hasa wuta ligare ne ya malu ala dini da wa mun yumbu fadabaha lil ajur ka dawa min Da wa shi in ka dawa igini in ka igini gini sai ya tsawo kwarai na da ya kira waziruhu wazirinsa izmu sunanai bizmihi da sunanai wa amarhu bil iqadi ala tariqil jabadirati ya umarce shi da dafawar yumbu bisa ga hanya ta kangaranci wala mai kul ittakazli ajaban bai ce riqamin bango ba da yumbu li kaunihi awwalu ma sana'u shi a farko wanda ya aikata shi Wani waliza saboda wagga magana lamma da dakala umar sham lokacin da sai na umar ya shiga sham wara al-qusura ya ga benaye al-mushayyida abin dagawa qala ma kunta azun sai na umar ce wallahi ban zan ina zaton an adan wani mutum guda ba bana ya yi gini bil ajuri da sumunti da karmatako a da haske fir'auna in ba fir'auna ba yace ashe duniya ta ci gaba sai na umar lokacin da shiga sham fir'auna sai ce wa ja'alli sarhan ka sanya min bene kasaran katanga aliyan doguwa magana ga da musa kai ta ishe mu la'alli ya yi ni adal in leko ila ilahi Musa zuwa ga ubangijin Musa aqifu alaihi in ga wani na in ga wani na kai wa inni la'azunduhu ni ina zaton Musa wa min al-kazmin cikin makayata fi du'a'ihi ilahan bisa ga cewa wai yana da wani abin bauta akaran daban wa annahu rasulahu kuma shi wai manzo ne na ya kai mai sauraren karatu wanzur dubi al wujahil fir'auna fi zanni a cikin zato ne annal ilaha cewa abin bauta jiki jikina kuma fi bakanin cikin wuri ya ɗauki Allah kamar da mutum ka zakuwa ga wurin ya zauna kuma cikin wani wuri ke babbe walau wuri da an kaddara ma sun kamar da fir'aun ya zata to me ayyana ne zama an ya kuna fi mukhazati kasari to ina zai zama wa daura da katangatai in yayi katangan in yan leka in bai wanda yake zato na to ina zai yanki tangar da zai daidai da inda ubangiji yake ya an doki magana tashi walau salima to kuma in waka ta ƙere. fa mai aina lahu bulugu sama ina zai kai ga sama yaya za a yi ginar da za ta kai ga sama har ya kurɗa shiga walau salima da wannan ya tsere ya zana lahiya lau fa'an na ya jidu riƙa ilai to na da samun hanya zuwa ga ubangiji kai fir'auna wasta Wasu wasta kabara fir'auna ya yi girman kai ya tsallaka iyata wajawaza ɗaurahu ila kibriya allazi huwa rida Allah wato ya naye fir'auna har ya tsallaka zuwa ga girman kai har ya ɗauki mayafin ubangiji domin girman kai babban abin da ke halakar da ɗan adam na ba shi ɗaya ba kowa wajen ruhu da shi da rundunarsa fil'ad da cikin ƙasa da gayar haƙƙin babu cancanta bila su hiƙaƙi zalika ba su cancanci su girman kai ba wazannu annahum ilaina la yarji'un sun zaci cewa za su ƙara harkokin su duk na duniya ba za su dawo inda muke ba bil bina'i lil fa'il lil nafi'in wa hamza wa tisa'i wal maf'ul lil na aibin da tashin Allah ka ba mu iko nan Allah ya ce وجنوده فنبذناهم في نعم فكيف كان عاقبة الظالمين wato in mutum yau yawa Allah girman ka in Allah ya tashi halaka sai a halaka shi da abin da shi ka takama abinda mutum ka ganin kamar ya hi ƙarfi sai a gwada mai da shi za a halaka shi fir'auna har kirari ya kai alaysa li mulku misra wa nada fir'auna fi qaumihi آمهم أليس لي ملك هذه أليس لي ملك مصر الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون يتي وهذه الأنهار تجري من تحتي yace kun ga inda nake saman ga hanka ce ce ruwa kasa yace kun san manya mutu ko yake to ana tufsiru to dalilin wannan girman kai Allah ya ce fa ahaznahu mu kama shi wa junuduhu da runduna ta ahaz azizul muqtadir irin rukun mai karfi gagarau fa nabaznahu mun ka jefa shi da rahanahu mun ka jefa shi mai cikin ruwa ku duba shi ka cewa waɗannan ƙoramu ƙarƙashi za su gudana da Allah ta halaka sai an halaka cikin ruwa al-bahr malih gulbi mai gartsi kamar ya mazu shewa da an ka jewa shi kamar da ake jewa abu walakantacce kamar ka sha ruwa ka sai a wuta in ledan nan in ka gama aljihu ka kasawa ba ji haka ita ba har an kai an kai kaɗi shi ka gaba kowa ba kenan haƙir hmm. fanzur kai fa kana aqibatu zuwa ka duba kaka karshen azalumai na fi zulmi da sawu ila halaki lokacin su kai zuwa ga halaka wa sawwa tara aqibatu ka haka za ka ganin ƙarshen masu kare haka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa بسم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك السلام عليكم يا جماعة المسلمين وعليكم السلام ورحمة الله معنا الله يسعدكم كما كلام خير اليوم كان الدعاء دتكي من مهمتي الله يسعدك ورحمة الله آمين آمين آمين كما الله يكرم رأيك البركة zuriyar Allah ya ƙara mata albarka muna yin addu'a ga wanda ya wanda ba wannan tafsiri a shehu abdullahi nufuri ta game da wallahu bi rahmati Allah ya kuma ce shi da rahama shakikin sa shehu usman nufuri shi ma Allah ya kuma ce shi da rahama na wasu sarkin musulmi muhammad bello shi ma Allah ya kuma ce shi da rahama Allah muna roƙonka zuriyar wanda suka bari Allah a kara hidima da waɗanda da da ba. A sai tambayoyi. Shi wanda mai tambaya ya rubuto da bayan abin da ya shafi da a kan makalla. Tafa. Kaiwa don ya san abin da annabi shi yasa kai tsaye rubuto da tambaya. A kara na wato yana tambaya ya ce mace ce Allah ya wa rasuwa. ta ba kowa ba ba ta ba kowa ba ba ta da miji ba ta da ta ba ta da tsaya ba jinka babu jinkanya amma akwai yan uwa maza da mata waɗanda suka haka uwa kai da uwa kai da wasu kuma yan uwa waɗanda ake uwa kai sun ka haka ah. to shi ne ya ce a karamar kalla waɗanda na gehen uwa suna gado kwarai ah, suna gado hmm. mace wadda ta rasu ya ce ba ta bar uwa ba ba ta bar uba ba ba ta bar ɗa ba ba ta bar ɗan ɗa ba amma ta bar ɗan uwa na uwa ɗai uba ɗai ta bar ɗan uwa na uwa guda ko ba haka ba to kaga ‘yan uwa na uwa ɗai uba ɗai shin maza na zalla ko ku maza da mata to maza da mata ku? na'am na'am ‘yan uwa na wajen uwa su kuma maza na zalla ko maza da mata to su kaddare ba su ko a suke a waɗanda 'yan uwa da an dagare ta shiƙiƙai waɗanda suke waɗai uba baɗai da 'yan uwanta waɗanda sun ka haɗa uwa suna da gado na wajen uwa suna da gadon tulisi na wannan dukiya yan an ka cire sulusi in an ka buga dukiya uku saura ne waɗanda da yake uwa ɗaya uba ɗaya su a asibai to amma in sun ka ɗauki cewa waɗancan ‘yan uwa na wajen uwa za su yi gado wajen uwa su ko za su yi gado na gehen asibiti to su waɗancan sai a cire musu sulufi a ba su su ko waɗanka sai a ba su sulusali su su yi lizzakari su ko waɗancan sai su raba bisa wuya waɗancan da sun kada uwa ɗai waɗanda suke uwa ɗai uba ɗai su ko sai su yi lizzakari misali hazar unsa ne a haka za a yi da yake bai ambaci adadi ba da waɗancan balle mu buga eh. eh. a ah, suna iya suna iya koma mahaifuwa don wasu guda sai su yi gado biyu ƙwarai hmm. ku amma suna iya bar musu tun da sunan wasu ɗaya ubansu ɗai a ba an su sulusi suku a ba su sulusani sai su rabe shi bisa ga asibci to ana ga wata malam sai mai tambaya ta gaba ya ce shi ne yana karanta Allah da ma'auda ta yi haka ƙarshen kowa da farilla haka shi ya yi daidai ban gane abin nufin wato ya karanta kul huwallahu ahad da kul a'udhu da rabin fara da kul a'udhu da rabin nas da ya sallama sallar farilla na'am ya yayi daidai ba matsala ba matsala amma abinda an kashe so a ga sallar subahin ya karanta ayatul kursiyu sannan ya karanta kul huwallahu qaha uku kul a'udhu birabbil falaq uku birabbin nas uku zai samu kariya ga tsaro ga wannan wuni har rana ta wadi to sauran salloli ya sallaci azhar ya karanta ayatul kursiyu qaha daya kul huwallahu qaha daya kula ah, uzu rabbil falaka ah, da rabbin nasi kawa daya daya ga duk sauran salloli a'a ah, yan aka kai ga har magariba yan aka kai ga isha'i in kuma ga magariba ya ɗaya ne yan aka kai ga isha'i ko aka kai ga magariba sai ya karanta wa da ya ga sallar subahin yan rana ta faɗi zai zan tsaro gare shi da na hasa ya waye. Hmm. shi kuma wannan yana tambaya ga wata malaki ni ne idan na sallama sallah ina yin astaghfirullah al-azim so da ni haka sannan yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam so haka ga sallar farilla na'am shin ko babu komi babu komi kokari na yayi kuma dama ba adadi duk abin da iya yana iya yi ga waɗanga askaru din hmm. to sai wannan ya ce shi ko cikin sujuda sai da aka ce na addu'a kadai haka wurin rubuyi a girman Allah eh ya ce to ni ya tsawo abin da yake kira cikin su da ya Allah mun buyu kuma ga yana ganin kamar ayar Qur'ani ce hmm. babu komi ya ce ya Allah mun buyu a sajada ba a son a karanta Qur'ani ciki ita sai da wasu wasu zikirra amma duk addu'o'in da za ka yi cikin sajada in ka yi Allah na karba an ce Allah na karba addu'a bawa lokacin da ya sujada wa laukatar lafulan ko illa an yathmi qatalihi alayk wato amma shi ruku'i to wannan ce an ka ko girma da ubangijin ku ciki amma ruku'u fa azimu fihin rabba wa amma ta hidu fi du'a wa kaminu an na ku. Allah karɓa muna na'am to an ga ta malam sai mai tambaya ta gaba ya shi yana aikin abin da ya shahi post wato aikin kaki kaki na'am to akan tura su wurin kwantar da tarzoma ko kuma eh, maganin wani tashin hankali amma za a ba su umarni duk wanda sun haka su hannu ko da abin da shahi shi bai to in ya kashe mutum nan <laughs> zai ga umarnin kwamanda ne a kuma da halin ya sami shi ma ya sami ya sabin diga ya kukin dine da ita yake kashe shi ko in kashe ka to ga gani don haka shi na shi kokari nan ga wanda ya san yana da hannu wanda bai da hannu kashi taba bawan Allah hmm. to sai mai tambaya kai ga gaba yace akar makalla ni dan kasuwa ne mutane sukan dauki kaya na bashi haka to ban sani ba ko mantawa ne suke yi ba su da to ni ya kamata in tunatar da su ko ko in yi shiru har da sun ka tuna su biya ne a'a mai wanda ka biyan bashi shi ka zuwa biya domin in ka dubi kissar a rashi da annabi sallallahu alaihi wasallama wadda abu jahal ya hito da cikin gida abu jahal ya biyo shi ai shi ya ta biya wadda an kace biya wadda annabi sallallahu alaihi wasallama yarra kai wurin Abu jahali amsu bashi ai shi ya kai biya kuma annabi yarra kai da an ka buga garka jiki ne kada duk duk gida ne karba ya jiri da ta yawa sai zabo ko da to dama mai bai biyan bashi lokacin da shi wannan zo yana bid'a a taimaka mai a biya shi bashi ne sai an ka gwada mai an ka ce shi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tewa Abu Jahal magana yana biya su kuma su ga magana hada hituna na suka yi shi ko bawan Allah ga ya to da kauye bai san komi ba Abu Jahal shi ko ya sai raƙun ma ne ya to yace ka taimaka min ga Abu Jahal biya ni bashi na rike bashi yace to mutai. ka san ba roƙon da bai kiya da an ka zo bakin harka Abu Jahal sai ya kokoshi kofa Abu Jahal na cikin gida sai ya ji da jiki ne da gina gida ne kowane ya karba da rididda ah, eh, ko da ya bude ya bude kofa sai ya ga Arashi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam bakin kofa garka tsaye yace yace la yace a ah, ai da haza haqqahu wanga ka bashi hakki ne wanda yake biyarka bai wata magana ba sai ce la tawra hatta ta khus kaka gusa sai ka amsa ya koma gida ya kida ya kudi ya to ba su an kida ya ce ma shi a shi suna ya ce suna annabi ya ce to mu ta yi aka zo sha suka ce kaka an ka ya ce ga kudi na an biya ne ya biya ka ya ce ya biya ne kaka an ka ya ce muhammadu ya amsa min su ba su amfani suka ce ta abuja da ya tafi an ka ce mai radda hake ba kai mana abin koya ba irin yau mi a ce muhammadu ya ta da wani wadda an ka mai rikon bashi ya ta da wani wurin biyan bashi wai ya amsan mai kuɗi gare ka ya bashi Eka ah, wai lakum ce kai don ku ma ho illa an daraba babi bai kasance ba da ce wallahi ya doki kofar garkata wa mudu'u ya ce wallahi na cika da tsoro ce lokacin da ni hito ko da ni hito sai ni kikibe sai ni gane sai ni ga mai bi na bashi ko da ni duba ce, ko da ni daga kaina sai ni ga wani karon raƙumi sama garan ya bude baki ya ta daka a sama yace ni koma ɗau kuɗi ni bashi to an faɗa ma annabi haka na ce annabi ce za ka jibril walau dana la akhadahu annabi ce wannan jibril na yace wallahi da yayi wani abu wurin nan wallahi da jibril ya kama shi da ya mai fata fata to kaga tunda annabi ya raki wannan ya karba bashi bai ce mai a a wanda ka bin bashi shi ka zama a kawo mai ba to mai bin bashi ya bi a ka ne to don Allah masu sauran tambayoyi su ya guri don kula da lokaci za mu taƙaita sai jibi kuma idan Allah ya kai rayuwar mu Allah ya kara mu rayuwar mu albarka amin akwai sanarwar kudin mota zuwa abuja kun san muna da wani gangarumin wa'azi tare da kaddamar da gidauniya za mu ce ta afirka gaba ɗaya wanda yake wannan kungiya ta mu shafi da na gina makarantun ne da yin center of islamic abin nan da sauran wurare na yada addinin musulunci saboda haka an sanya kudin mota ba wanda wata ta sama za a sai abuja kuma ana kiran jama'a su ba da haɗin kai a yi tururuwa a cika a abuja kudin mota ta majalisar suna dubu hudu wato fire opal station wazo dubu shida allah ya ba da ikon biya kuma ya ba da ikon halarta za mu tafi taƙaita a karmakalla kuma mu azuwa gurin eh to akwai wa'azi na ya ya ya ya mallau ya sanar da wa'azin abuja wanda yake wa'azin abuja sai an dawo ba gudu ba gudu kuma canza mu sanar da wa'azin abuja saboda haka akwai wa'azi na jiha garin ba gudu wanda maluma za su yi ridid da zuwa wannan gari in allah ya so daga ko'ina muna gayyatar ku ba mu ɗauke ma kowa ba sai wanda uzuri wanda aka karɓaɓɓe ya same shi muna gayyata kowa da kowa annabi ko ya ce dan uwanka musulmi in ya gayyace ka ba ka da dalilin kake karba kira ne na'am Allah ya bani tambaya sai a ba da dokta ma masu ko ne addu'a akwai kuma na suru suna na'am sallu ala nabi اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد يا رحم الراحمين يا رب العالمين Allah muna roƙonka wannan karatu da mun ka haɗu nan muna saurare Allah ka sa ya zama sanadiyya samu yardarka a cikin wannan zama ya Allah ka sa mu yi hira wannan karatu a cikin gidan aljanna Allah muna roƙonka malam da yake karantar da mu wannan karatu Allah ka ka mai da alkhairi ka ƙara ma rayuwarsa albarka ka wa albarka Allah muna roƙon ka marasa lafiyar mu waɗanda suke gidaje da asibitoci Allah ka san su Allah kai ne ke warkawa Allah ka warkar da su ka ba su lafiya a sakitare wannan ƙungiya malam Suleiman Abdulkadir Allah ka ba shi lafiya ka ƙara mishi lafiya da kuma shugaba Allah subhanahu wa ta'ala ka ba su lafiya Allah ka warkar da su kata da su a cikin iyalansu ya Allah muna roƙonka waɗanda adda lafiya Allah ka ba mu iko yi maka a cikin lafiyar da ka ba mu wayenmu da sun ka gabace mu Allah ka gafarta musu waɗanda suke da rai tare da mu Allah ka sa mu cika da imani idan lokacinmu ya yi Allah ka gida albarka a cikin ƙasanmu da sauran ƙasashen musulmi baki ɗaya ya Allah ka kulanya damuwa da dukkan tsanani da wahala a cikin waga ƙasa ta mu da sauran ƙasashen musulmi ya bismillahir rahmanir rahim allahumma ihdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'taita وقنا بفضلك شر ما قليت فإنك تقلي ولا يقلى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما أكليت وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين